sa wannan shawari nake bayarwa ko da ga matasa idan wata ta ce tana son ka da aure kaga kai baka bukata kar ka zage ta ko ka aibata ta ka mata godiya na gode da kike so na ina farin ciki kuma Allah ya miki albarka amma ki yi hakuri ban shirya niyan yin aure ba ina roƙon Allah ya baki mijin da ya fi ni alkhairi kuma zan ci gaba da miki addu'a cewa duk time da Allah zai kawo wani miji duk abin da ke sha'awa da ni Allah ya kawo miki wanda ya fi ni a wannan bangaren idan kana da hali sai ka kyautata mata in ɗalibar makaranta ne sai mata wasu takaddu da wasu ɗan kayan sawa ko wani abu ka ce ka ba ta fi sabillahi wannan yana mace baka kita ba Allah kai kuma ka watsar da shi ba tare da ka kyautata masa ko da a magana ba mafhum tayyib akwai kisa na barira da mugif hadithi ne a cikin bukhari hadisi ne na 5283 barira da mughith mughith mijinta ne me ke faruwa sai ta zo ta ce ita ba ta son an kai labin na ba ta son sa ba ta kaunar sa sai manzo Allah ya ce mata to ikhtari li nafsiki zaba wa kanki me yake so ko zama da shi ko kuma ki rabu da shi saboda an ba wa mata dama na khul'i a lokacin sai hankalinsa ya tashi da ya ji manzo Allah ba ta zabi mugith yawo yake binta kasuwa kasuwa yana kuka yana binta don allah ki hakuri don allah ki so ni don allah ki hakuri haka yake binta yana kuka sai manzon allah tsira da aminci sabbata a garishta shi ya ce mata umkusi ma'ahu ki zauna da shi sai ta ce manzon allah a amrun haza au faqat tushiru ilayya shin umurni ka mun ko kuma kawai ka ban zabi ne manzon allah ya ce a'a zabin ki ne ban umurce ki ba ta ce in umarni ne fasam an watsa'a in ka umarce ni zan koma amma in kuma kawai ka ban shawari ne to gaskiya manzon Allah bana bukatansa ya wahala matuka da gaske akan ƙaunar barira ita kuma ba ta son sa hadisin iya bukhari hadisi da 5283 babu wahalan da bai sha ba da wannan malamai ke kafa hujja da cewa to akwai bala'i ɗaya na son ɗaya ɗaya baya son ɗaya shi yasa a duk inda wata ta soka ko kuma wani ya soki don me yace don Allah yake son ki kuma akwai alamar don Allah yake son ki ko da ba zai yi ba ki walakanta shi a kyautata lafazi a masa nasiha a kuma masa addu'a ta fatan alkhairi kai kuma idan aka baka haƙurin ko aka bada haƙurin kar kuma ka ce kai fa sai an yi abin a'a baya yiwa aure sai da soyayyen kar ka matsa Allah yakan haɗa kowa da rabonsa ne bahaushe ya ce wani hanin ga Allah baiwa ne don haka sai ka ɗauki abin da sauƙi shine yuhibbukumullahu kuma to Allah ta'ala zai so ku sannan na biyu wa gafir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku dalilin me menene na farko fattabi'uni mu dawo kai